la Fada, bonsoir et bienvenue sur votre émission des jeunes de Bangesar Fatan Alheri zuwa Amunamou, na Fadan yau. Muna ci gaba da da matasan da magaram. À la Fada de ce soir, on va se lancer sur un sujet qui fait encore couler beaucoup d'encre, la mendicité des enfants à Zender. Bara wannan da yar kankana suka tsunduma a ta. duk da doka ta mais hukumci mai tsanani il s'agit de l'article 181 du code pénal du Niger qui dit que les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité duka wanda suka suka tsananta ma yaro yin bara don samun wani abin duniya seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an to ko me ake ciki anan da magaran su ne kuma qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire dans cette lutte à la maison des jeunes plus précisément à la direction régionale de la jeunesse et du sport de Zender

Euh, du groupe Initiative Citoyenne des Jeunes. Ça va, tu vas bien Ça va, Alhamdulillah. Merci d'être là. Nous sommes aussi rejoints par d'autres invités qui vont se présenter. Ça va, ma belle Ça va, Tu vas bien Et le nom, c'est Marceline. Marceline, ok. De quelle structure You Report. Report. Nous sommes avec Abdelkader du Régepont le réseau des jeunes pour l'usage positif du numérique. Ça va, Abdelkader Oui, ça va, ça va. Merci pour la mobilisation, merci pour l'accueil. Je vous en prie. nous a tout facilité ici, <laughs> franchement. Nous sommes avec Isaka Abdelaziz du COVAC, comité d'éveil et d'action citoyenne. Ça va Isaka, tu vas bien? Eh merci. Merci. Eh, amana na manafa est yin hot barkallah muna da Hassan Ibrahim du fil. Ça va Tu vas bien oui, Ça va, je vais bien. Merci d'être avec nous ce soir. Mohamed Souleiman de la GCI Zender. ça va, oui. Ça va, ça roule, C'est bon Tout va bien, Alhamdulillah. Super. Ben, les autres qui viennent de nous rejoindre avant nous prendre, euh, vont se présenter au fur et à mesure euh, voilà de l'émission. Amis de la Fada, notre rubrique qui est rose sur l'émission Tout la Fada et la chronique sera aussi de la partie. On se souvient encore du rapatriement du Sénégal le 25 et 26 mars 2022 par deux vols affrétés par le gouvernement nigérien de 478 enfants, 413 femmes et 162 hommes tous ressortissants de Kanché et Magaria. Deux départements de la région de Zender. Du coup, c'est normal qu'on parle de cette thématique en On ne peut pas passer sur ça. Autant d'enfants embarqués depuis toutes ces années. Yaya, aka samu wa'annan yaran suka tsinci kansu cikin wannan mummunan aikin zamu cikin da abin ya zama mummunan aiki menene tushen wannan annobar wai muke so mu sani Ismailu da kai zanu hara ya wani yara suka tsinci kansu cikin wannan halin mine ne sanadiyar wannan abin wai a ganin ka to eh, zan ce wannan yara kawo su a kai ciki wani shi yaro yaro ne tushen ita wannan matsala ta bara ya kasi ya rabu da farko akwai jahilcin da yake damun al'ummar mu saboda shi wani al'amari na bara in ka lura ko da addinin mu addinin islama ai bai yi na'am da shi wani al'amari na bara ba akwai ayoyin dokoki musamman ka ɗauka kundin tsarin mulki ma na ƙasar mu ta Nijar wanda bai yi na'am ba da irin wannan wato al'amari na barace-barace. Akwai karancin sanin doka dokoki na addinin musulunci da dokoki na kasarmu na mhm. gabaki da kan wajen musamman su uwaye yara da malamai da ma masu amfani da yaran zuwa a kai su wajen yin wannan bara akwai kuma al'amarin talauci wanda bai yiwuwa a yi hira bara ki kawo hirai rashin aiki wato a cikin ƙasa saboda wannan rashin aiki da wannan talauci wanda ya yi mu kakaki a cikin musamman a wajen matasa fi sabillahi fi sabillahi wanda abu yana kawo mu wato ita kanta wannan matsala saboda ita wannan barawa akwai wanda sun maida ta neman kuɗi akwai wanda sun maida ta sana'a ok yanzu euh, la question de la pauvreté revient vraiment souvent quand on aborde cette question umar her est ce kina ga min wai dan kel condition ne wannan yaran suke rayuwa wanda irin tsanani ne suke tsunduma kansu a ciki suka suka tsunci kansu a ciki har yake sa suke bara assalamu alaikum wa alaikum salam umul her uh-huh. oh, okay eh, ni a gani na yanzu dai kamar yadda kuka yi mansione mm. eh, ce sont les ressortissants kamar na zender wanda qui son dans les zones rurales la plupart du cas mm. kuma aka duba bayan wannan talauci da aka yi mansiyone sai a ga kuma kaman eh, research kin gen fasil koma na pelsa me da je eh, da <laughs> hausa hmm. ah, ah, kawai san banza kawai neman eh, me ake cewa san banza la plupart du cas uwaye ne kamar yanzu mafi me ake cewa abin da muka sani shine kamar 'yan ƙauye ko kuma ce wanda suke cikin da rural sun dogara da noma da kiwo to ita wannan noman lokaci gare ta in aka noma aka sai da abin dan asahin aka yi wani arme da wani wane ne da sauransu wannan tattalin arzikin nasu ya zamanto babu na ɗaya kenan kenan wannan ma shi ya kawo magana talauci da ta zo to yanzu misali sai ake turo mutane su zo su yi karatu babara ake turo su ba da farko karatu to yanzu in ka zo karatu shi kenan wanda aka kaka gurin shi shi malamin ko kuma shi twitter in naka su iya ɗaukan nauyin dubu da dubunnan yara kawai ya su rinka tura su ko kuma wani bin kai da kanka in kaga cipe fasi porte sai ka tai ka rinka barace barace maimakon ka shiga cikin gari ko wani dan ayyuka sai vrai a cikin su akwai wanda suke shiga gida gida ko wanke wanke ko mm, wanki mai ils mm. sont pas très nombreux par rapport à ce qui mandi eh, mm. eh, bari in tambaye kike education ke takanas gare su ta mandiye kin a can dan saison parce que akwai inda ake education kin ako yawa insha Allah zaki magana aha to akwai inda ake ba yara education kin aiki aikin hannu akwai ake wasu education kin si karatu to su wa'annan da suke tare ganin education kin takana suke gare su ta bara ko ko yaya ne abin ke yanzu kamar yaran da suke zauwa nan ga bara suna bara cikin gari yanayin da suke tashi ciki ne ke busan su si bare yanzu sai a tashi a turo yaro nan ga gari yayi bara wurin wa aka turo shi wa zai rike shi malam zai ci da shi malam ya koya mishi karatu shi zai ci da shi malam yana zama yana jira yaro ta bara ya kawo mishi Sufan malamin ma ne suke malaman ne suke sa yaran suna tafiya su yi bara don su kama su su kama su amsa suke su amshi mi ka kawo da ka tai bara baka kawo kuma sai ka sha shi mi zai hana yara su shiga bara kuma har da ragwancin ma yaro yaran da yawa ma akwai manya ba yara kaɗai suke bara mana akwai manya akwai manya da uwayen halin wala wanda suna da hannu suna da ƙahuwa. a ce musu zo su yi wanke wanke ko su yi aiki kaza wallahi ba su sun yi gane ma nan aha eh, basiru basiru wai okay maganar da zan yi akan wannan haraka ta barace barace mu gane cewa wai ba ma ita kanta barar ba kuna ji su wannan masu baral su ne suke convertirwa a dilankan a yanzu halin da ake ciki ok yanzu abin da ake ciki ma ya wuce ma wai barar da suke yi muna da wuce wanda ake ce mishi turin jamus yanzu in kika tahi za ki iske yaran da a da suke tahiya bara ko kuma wanda ake kawo su irin wannan makaranta su ne suke convertir masu koma 'yan shaye-shaye kai ya kawo har suna kashe mutane la situation a évolué du coup voilà Le guide mendiant à mendiant on est passé à délinquant à, à, à, agresseur à, à délinquant ne kin gane matsalar yadda take ah oui to kenan anan mataki ne ya kamata a ɗauka na cewa ita wai wannan baran menene ba a sa ba wanda suke turo su yaran menene zai hana a zamana da su a samu mahuta menene mahuta in ana neman mahuta a ganina shine cewa da su malaman malaman da ake kawowa yaran mhm. wajen su da su uwayen da suke turawa diyansu da mu yan gari wanda muke basu fasko in kana basu shine yasa suke dawowa kamar muna encourageant su in kuka lura a realite parce que ni personnellement en suka zo ban ne ba je les chasse pourquoi parce que Allah ma bai ce ba ka je kai ta nema kullun a wurin mutane suna ba ka ma da kanka kuna ganewa voilà, ni a yanzu anan wurin interpellation kin da nake ne gwamnati ta dau mataki na cewa dai eh, interpellant duka wannan mutane da uku da na zana in aka zamana da su insha Allah ana tunanin za a samu solution OK to yanzu dai na gane kai manufar taka il faut vraiment que tous les acteurs qui interviennent le développement de ce fléau soit qu'on les réunisse qu'ils se réunissent mhm. pour trouver une solution vraiment définitive à ce problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller écouter la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, comment allez-vous De la rubrique nous aurons quelques astuces de beauté avec les produits de nos cuisines. Ça sera avec moi, Mariam. Puis dans l'espace euh, santé et bien-être avec moi, Ruki, on vous fera découvrir l'importance de l'hydratation du corps. Et enfin, en cuisine, nous découvrirons quelques idées qui facilitent la vie. Et c'est avec moi, Fanta. Coucou fidèles auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vous ai concocté les astuces beauté suivantes. Le masque au miel, il sert à repulper le peaux fatiguées un peu froissées sur un visage bien nettoyé. Repartir deux cuillerées à soupe de miel pur en évitant les yeux, le nez et la bouche. Laissez poser 15 à 20 minutes puis passer un petit bain de vapeur sur le visage et nettoyer à l'eau claire. Le coup d'éclat du citron. Le citron éclaircit le teint et resserre le peau un peu dilatée comment presser un demi-citron, filtré pour retirer la pulpe, ajouter deux cuillerées à soupe d'eau minérale, passer avec un coton sur le visage démaquillé, laisser agir une à deux minutes avant de rincer à l'eau. Le secret de la tomate, elle régule le pot grasse, découper une tomate en fines tranches et poser sur le visage nettoyé. En évitant le contour des yeux, laisser agir 15 minutes. Alors moi, le citron, oui, j'ai déjà utilisé du citron. Bon, moi, le citron, ça ne va pas à ma peau. Ma peau est assez sensible, mais le miel, ma peau adore. Ok, Ruki, tu peux toutefois utiliser la tomate. Hein? Désormais, ça sera la tomate. Bonsoir les amis, dans l'espace santé et bien-être d'aujourd'hui, nous allons parler d'hydratation du corps. Nous buvons tous régulièrement de l'eau et toute autre boisson pour nous rafraîchir ou étancher notre soif. L'importance de ces liquides va au-delà. Elles hydratent le corps et l'organisme. Mais quelle est l'importance d'hydrater son corps Alors, mes petites recherches sur le net par-ci par-là me permettent aujourd'hui de répondre à cette question. S'hydrater permet de préserver sa santé. Tout le monde est conscient de cela. Ce que nous savons peut-être moins, c'est combien l'hydratation est garante de notre équilibre physiologique. Tout d'abord, elle élimine les substances toxiques du corps. L'hydratation permet aussi de réguler sa température. Elle joue un rôle majeur euh, dans le maintien d'une température constante à l'intérieur du corps et plus encore en cas de fièvre. Comment bien s'hydrater Buvez sans attendre d'avoir soif. Donc, euh, vous pouvez aussi varier euh, les sources d'hydratation. Boire de l'eau nature n'est pas forcément facile pour, pour nous tous. Il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Vous pouvez euh, prendre des tisanes, des soupes, des bouillons, du thé, du café et j'en passe. Vous pouvez aussi manger des fruits et des légumes. Certains contiennent plus de 90% d'eau. Pensez notamment à la pomme, au melon, à la tomate, au concombre. Personnellement, j'adore les fruits. Et vous ah, On adore tous les fruits. Par contre, pour boire de l'eau, j'en bois oui quand j'ai soif, mais euh, j'abuse pas. Il faut abuser. Euh, L'excès de tout est nuisible sauf l'eau. Hein. Des, des astuces. <laughs> Coucou les filles, c'est Fanta, bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces intéressantes à connaître en cuisine. Astuce numéro 1. Ne rincez pas les pâtes. Lorsque vous rincez les pâtes, le goût et l'amidon naturel qui aident la sauce à coller sur les pâtes partent avec l'eau. C'est pour cette raison que certaines recettes suggèrent de récupérer l'eau des pâtes pour faire la sauce. Astuce numéro 2, la cuisson des œufs. Et pour cela, le sel est votre meilleur ami. Vous voulez que la coquille de vos œufs durs se détache en gros morceaux plutôt qu'en millions de petits fragments. Ajoutez une cuillère à café de sel, soit 5 ml, à l'eau avant d'y plonger les yeux. Dernière astuce du jour, comment dégraisser une sauce. Mettez des glaçons dans un tissu bien propre et placez-le dans la sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Fanta, pour ton astuce euh, des pâtes, là, personnellement, euh, j'aime pas que mes pâtes se collent. Donc, moi, je rince toujours. Bon, après tous les goûts ne se discutent pas. Exactement. Donc, euh, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On espère bien que toutes ces astuces vous serviront dans votre quotidien. Dansons sur Ancré de Emma pour clôturer cette rubrique. On se dit à demain pour d'autres astuces. Je, t'aime trop, ça devient une Sans trop d'efforts, tu m'as fait Et ça devient difficile. pas dans quand je crie au secours. Tes gestes remplis d'amour. Mais tu ne le dis pas. dis-moi. Entends-tu ce que veux la FADA installée aujourd'hui à la direction régionale de la jeunesse et des sports de la MJC de Zender. yau muna tare da matasa ƙungiyoyin matasa daban-daban muna tare da GCI muna tare da Kojefil muna tare da Kovac Rojepon voilà. you report to Muhammadu ina so in sani dans cette discussion tun yanzu an fara cewa ya tel acteur ou tel acteur euh, ya kamata a gani ina so in sani ku ƙungiyoyin wannan na matasa ko kuma wani taimako ne kuke kawowa wacce gudunmuwa ce kuke ka cikin wannan yakin da an daɗe ana yi har yanzu an gaza ce yawwala na gode da wannan amsa da da tunda an yi zancen aktor kala kala ba a yi zancen ku ba mu yanzu mu matasa a mm. cikin kungiyar mu da ake ce ma rejepon sai sai un réseau de jeunes qui lutte contre la délinquance numérique okay yanzu muna da wani abu da ake ce shi na ya ne za a yi Eh, mu taimaka ma junanmu dangance da matsalar da take dama mu surtu bara tana ciki ita ma yanzu ya mu kaman kamar hoton yara irin su are haka duka da yanda zai a ce ba aiwa yanzu za ka ɗauka he murka interpellin da harko uwayen yara da ita society ko masu taimaka kamar yadda suka hodi a bada wannan barak saboda in kana bada kamar ka taimaka ne a rakai saboda da ku abin da zan gaya muku yanzu ka dauke su masu yin bara da mu da muke ganin bara matsala ce tunaninmu ba ɗaya ba ne ba kamar da ka kance su optimism gare su ils sont optimistes que la mendicité paye mu kuma ana la mendicité c'est un obstacle tunanin kin ba ɗaya bane ba shi yasa in mutum ya tayi daga nan ya tayi har ya tayi alger ya tayi libi ya tayi agars gasan suna can in suka zo gida ka gani wanda yake gida bai samu wannan abun ba sai a ce to kuma yaro dabi da aka ɗauka ya zo da kuɗi a ce to mu ma wannan gamin ta ya zan kun gani kenan abin ya zama wata pratik ya zama wata kilcir kenan in aka bar shi wannan abin ci gaba kenan wacce dokar da aka ce an hana wannan abin ba ta yi aiki ba kenan nan gwamnati leta sai da responsabilize a bisa luwakin da ita kanta ta yi kareye ta ce kai yaro ka a ga mutum ya ɗauki yara na ta da su bara amma kuma ga suna wuce ta ga hanya kenan sai mun koma mun ƙara interpelon gwamnati ta huto ta ƙara kallon wannan luwakin kuma ita bara ta yara a da ba bara ce wadda take hallakawa a da kawai yara ne malami zai ɗauki yaro 20 30 sai su ta yi birni karatu in suka ta karatu kuma mu kan musulmi haka nan ne kawai taimako muke bada da ko gidan da almajir in bai zo bai aikin ko ana huda mishi tuwon shi saboda karatu ya zo yi in ana neman wani rubutu ya wanke allo ya kawo a bashi abinci buka wani abin karatu ne zo almajiri ne to yau da gobe yau da gobe da gobe sai wasayin karatu zaga almajiri a masallaci ana sallah shi yana gyara takalmi sai an kare sallah na jiran kadago kenan ba almajiri bane ba bara ya zo kawai to wannan abin sai har isan mutane to in kari a gida kana sallah ka almajiri ya sauya ya huta ya zama barawo na daya kenan wannan abubuwan ya fara damu al'umma cuta ya dauka ya tayi kai canja ya kai komai ya to wanda abu ya kamata tsaye da shi ya kai da kuma yara kanana ake turawa da almajiri kato ne ya kai da yaro din shekara biyar kenan wannan abun ya zama musiwa ya kamata mu tashi dukan mu matasa daga kungiyar ta gare zo sosiyo ta gwamnati ta ina ne duk malamin da ya kamata gwamnati ya ɗauki yara goma zuwa ashirin ya kasu maraya kawai a kama shi kawai a kama shi ko kuma su tsaya can si karatun su si lakwal si karatun su kowa gaban uwar shi ya yi to Muhammadu na gode yanzu kin ga wannan mashiri ta har tana son ta yi magana to Florence ina son san karin bayani yake da koko in miki tambaya ta da ke gare ni to karin bayani ne gare ni dama akan wannan harkar ta bara abun yana damun mutane da dama kamar yadda wani daga cikinsu ya waɗi ban sani ba esishe ne ko wane ne ya ce wannan matsala daga kan uwaye na yara kuma da malamai da malamai masu amsar yaran in uwayen su ba ji ba suna turowa kai malami in aka bibiya aka muku kashe duk wanda ya kawo ka ku ɗauka in aka ɗauka ga dokar da za ɗora muku kenan in yara rage azisi rage kuma wayansu wayansu su ma sai ana bi kamar guri guri ana waye musu kai saboda inon pale moyen e il veut accoucher beaucoup beaucoup da moyens wanda zuku ci da yara ku ba su education ɗaya biyu uku ma ya kuka iya mace guda ela enfants neuf kuma ke ke inda ke kwana ma Allah ka kaɗe sani ke ma wanke wanke ne ke e pourtant d'autres suna da kuɗi ko bara burge su ne ma take za a ce wallahi wansu suna da kuɗi kawai su suna zamna ko su tura shi a musu bara nawa har sun bata ma niger niger suna in yanzu a kotonu aka ga 'yan bara kuma ba 'yan niger ba ne taki 'yan niger ne a ghana taki 'yan niger ne burkina taki 'yan niger ne to ina dalili kenan dole sai shugaban kasa ya tashi ya yi magana akan wannan abin niger taki shine sa ake cewa ko da yaushe ana da ma nijar mutunci ana gani kowa nijar garin talakawa ne kawai duk wani wadda ya yi bulaguro ake bara ce zashi opportun suna da aiki suna iya aiki akwai abubuwa da dama wanda mutane zasu yi ya amfane su su samu kuɗi har ma su taimaka ma mutane finir avec cette question d'opportunité a ganin ku wata mafita ce ake iya ba ma wata dama ce ake iya ba ma wa'annan uwayen da ɗiyansu On va aller rapidement parce que voilà, il faut pas que. On veut vous avoir tous <laughs> sur cette émission comme Garbatei. c'est la match avec Ebasu dans une Nissan Nambara. Mais avant cela, je crois que c'est moi qui vais proposer la musique maintenant. Je vais proposer Zakara Yakuka qui parle de attache à Aiki. Voilà, Kowa est Aiki. Je vous propose Zakara Yakuka de la Kalkane et on se reprend juste après. Zakara Yakuka, away. mbanza irmogoy abisagore yamo matunga dan kabi masamuni yafo gakaba irkoy gam madani se kambe makoge chechi goy goy gadu gadu ni bombo ni kasinde goy goy ni kangaba kenyan da haifune ni kogadi ni kogadi ni nya ni baba ni kaine ni bere ni nyeze ba afosi sale ni isi gaba dini en vérité ma pensée c'est gonflé bloquant ma confiance dans une grande méfiance envers les jeunes de Niamey qui n'ont aucun boulot faire. La chose, cette méga manque de confiance. me pousse à dire aux jeunes du Niger qui n'ont aucun travail. Essayez de fouiller, de chercher partout afin de trouver de quoi se sauver la face. Aboki, Aiki, Babu, Kamashi, Katashi, Kage Katai, Kai, Aiki, domin Kapar Kasamu, wata aka samu godala dangane ga Allah ba laihin kowa bane duniya a haka nan dole sai da hankuri aboki ka tashi kashe ka aiki ka tashi C'était Zakara Koka de la Kalkanei. Euh, on espère bien que cette chanson va inspirer plus d'un sur cette émission. yanzu zan zo ga tambaya ta ta ƙarshe bisa wani hira da muke bisa kan matsalar wannan tabara na yara kankana a nan musamman ma a jihar zander ina so in san ko a ganin ku wacce mafita ce

mun tahi a mata mai tunda nan ne departement duka kancan ne yake tahiya ana kawo su daga alshe ana ce musu les enfants a accompagnés ina eh, muke ce musu in an kawo su yanzu kowane yaro daga ciki ana siya musu kaya saka ake musu na kaya in an tahi ana ba uwayensu kuɗi kamar in sort AGR kwa mm. ana ba uwayensu kuɗi wasu ana ba su wasan timil su wasan dimil and da sweet mata ana koya musu broderi wanga aiki na hannu su yi na ɗimkin dara maza ana koya musu aski gyaran portable boulangerie local duka ana koya musu abubuwa kamar aiki dai a basu wanda gobe sa tsallaka ba su huta mai wannan bara ta rihe musu idanuwa yaro in ka maida shi yau sai ya ce miki in kin dawo sati gobe ban nan me ake yi a Nijar kenan otan furmuwa duka wannan daɗi da ake jiya musu ana nema musu alternative pour ne pas partir ailleurs kwa eta ta fara sa violence a cikin abin ana nan dai kun bisa kan tsanantawa ni haka ni kamar sai sai ke je propose mu kamar eta ya kamata a ce a tsananta musu abun duk wanda ya ɗauki ɗan shi ya bada ko kuma ya tafi veikin azumi ne sallan azumi aka kawo su on avait laissé cinq femmes ici à la maternité wanda sun zo term aihuwa ne za su yi soit disant des femmes mariées ina sun ka samu ciki a can ils ont fait deux ans un an trois ans là-bas ya des jeunes filles wanda sun zo yan larabawa a hannun su. Okay. Donc c'est vraiment un on wanda ya kamata a ce duk daɗin da ake shiya musu an baka kuɗi an koya maka aiki an baka AGR ko ka ka yi activité eh, génératrice de revenus da ake ce mm. mishi mais ça, ça t'empêche pas de partir mandi encore kenan eta sai ta tsananta musu abin sai an gama da violence da daɗi bai yi musu otan furmuwa yanzu in an ka tura yaranka a ce ana kai su wani prison tsananta musu wani pen na yan nan dezan ba kawai da baya son wahala duk da ma yana noma yana wani nan an ce amma haraka iko ne baya su a ce a tsananta musu wannan kin ni shine nake so ita ta musu gobe bisa turawa saboda an ce a hana a hana ba ta sama ba suke bi suna hucewa a hanyar mota ne suke bi suna hucewa da an ɗauki strategy in ka zo bisa hanya zaka huta sai a ce maka ka ce 20 yan kance bisa ita 20 da su ce a herin da ka ce a herin a ce koma <laughs> bara ce duka wannan sada famar marshe gas moi eh, vraiment moi je propose ita ta yi pratiquer musu abin to akwai karman kake tana yanzu wannan tambayar ta karshe ce ko akwai watar ke so magana ana to gare ka da eh mahuta ko mm. eh kun san matsalar mu kulliyar mu kasashen Afirka musamman Afirka kasashen Afirka ta yamma inda ake sara daban inda ake saka daban haka ne ake hudi a hausa ko wato inda ya kamata a dawa domin magance matsale he a dawa wani waje mm. shi wannan hanya wadda gwamnatin Nijar take bi tare da masu hannu da shuni nata ba ita bace ce hanya battar tasiri ta wannan hanya yau ka medo yara da uwayensu sun je bara wata ƙasa an medo su an zo an ce yalo a basu kuɗaɗe a yi musu kwanani da sauransu ektisira an musu gata kuma an gwada musu wata hanya wata neman kuɗi wadda ta hibara hallo wata sabuwa hallo eh. ni a ganina al'amarin wannan na bara da harko ai duka inda ake ɓoyewa al'amarin karatu ne ko me zai hana a maida da makarantun muhammadiyya kamar makarantun boko na yau wato a gina makarantun muhammadiyya tun da duk yaron da aka ce an turo shi birni da kudirin ya zo ya karatu ne ya koyi littafi ya koyi karatu Alƙur'ani mai girma ya koyi hadisai da dai sauransu ko a gina makarantun a can garin su kowa ya zama kusa da uwan shi ya koyi wannan karatu saboda idan ba hakan aka yi ba na ga muku wannan matsalar kullun da zai kuma wannan wayar da kai bai kamata maka shi ba saboda shi wannan al'amari na bara ya zama to kaman wani mit ya zama to kaman wani eh, abu da ya zamna cikin kwakwalwarmu mun kasa hudda shi kamar wata eh, eh, wata tsutsa ce ta zauna a cikin kan mutum mun kasa cire ta wato wani biyu ba ma talaucin ba ne ba yake sa mutane suna shigowa ba ai kun ga yanda eh, masana suka nuna cewa yankin na kanci a kashi 99 yanki ne wanda ake iya sarrafa shi wanda ake iya yin aikin noman damana da noman rani a cikin yankin na kanci kuma yawan al'ummar da take kanci ya sun isa su ci more wannan kasar wadda take cikin kanci kenan kun gani ba al'amarin wato wani bi talauci bane ba ko rashin aiki ko rashin opportunity wani bi ba a gane ba ta wata hanya za a iya wato magance irin wani matsaloli wanda muke rayuwa cikin su to yanzu da kago ga fiskin da ka ba da hallo mhm. tsab da ita amma ana kiran sallah dole ne mu dakata wannan shirin namu eh in ka ta kai sallah ku dawo ku continue in ba haka nan ba akwai problem <laughs> tunda an samu hausa eh <laughs> la les discussions de la FADA, justement, c'est pour trouver ces pistes de solutions. C'est pour arriver à soulever euh, parfois des, des points que les gens ont du mal à aborder. Et c'est pourquoi on discute avec vous, les jeunes, sur ces thématiques qui vous touchent directement. Parce que vous avez un autre regard et merci vraiment de partager vos connaissances. Merci de partager euh, vos expériences et vos idées avec nous. On espère bien que ça va changer ce que ça doit changer. Amis jeunes de la FADA, bonjour, tout en espérant que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous nous penchons sur un sujet primordial pour notre société nigérienne. Il s'agit du civisme. Le civisme est la pierre angulaire de la cohésion sociale. Il est essentiel que les jeunes jouent un rôle clé dans la promotion de ces valeurs. Au Niger, le civisme va bien au-delà du respect des lois et des règles. C'est un état d'esprit qui transcende les différences ethniques, religieuses et sociales pour forger une nation unie. En tant que jeunes, nous sommes les gardiens de l'avenir de notre pays. Il est de notre devoir de promouvoir un civisme fort et responsable. L'une des premières manifestations du civisme est le respect de l'environnement. Nous devons prendre conscience de l'impact de nos actions sur notre écosystème fragile et adapté des comportements éco-responsables responsable. En protégeant notre environnement, nous assurons un avenir plus durable pour les générations à venir. En outre, le civisme englobe également le respect des droits de l'homme et la valorisation de la diversité. En célébrant nos différences culturelles, religieuses et linguistiques, nous renforçons le tissu social de notre pays. La tolérance et l'inclusion sont des valeurs qui doivent guider nos interactions quotidiennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Nous allons nous prendre demain pour découvrir d'autres angles du civisme. Sur ce, bon week-end à vous. C'est la fin de tout ça, la Fada la ça. On parlait de la mendicité des enfants dans la région de Zender. Cette région est vraiment profondément touchée par ce fléau. Comme na mahmadiya a musu su a can kance a musu su a can magarya su zamana can su karatun nasu kuma an yi zance bisa kan a ƙara tsananta wannan dokar wannan yan sai in ce ta Allah kawo na sauƙin wannan lamarin <laughs> a huta lahiya